mai amana sun san wanda zai rike musu amana a saki kuɗin ka gani wallahi na tabbatar ma wata hirin na baka Najeriya sai ta zauna lafiya da kasan kankara a firish. Honorable salih ya taki mun gode sosai. Ni na gode. Tattaunawa kenan tsakanin Honorable Yahaya Taki da Bashir Ibrahim Idris. RFI. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ce dauke da akalar wannan shiri na ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya leƙa ƙasar Ghana wato inda gwamnatin ƙasar ke fafatakar aiwatar da shirin jin ra'ayoyin jama'a game da tsarin karatu a makarantun sakandare kyauta. Ma'aikatar kula da ilimi ta ƙasar ce dai ta fara nazari kan yadda za ta tattaro ra'ayoyin jama'a game da wannan sabon shirin. wanda a cikinsa ya kunshi bibiyar yadda ake aiwatar da tsarin ilimi a sassan kasar wannan shirin ba iya ya tsaya ba ma'aikatar ilimi ta ce zai kuma tantance yadda karatu a matakin sakandare zai iya kasancewa da kuma bibiyar kalubalen da ke addabar bangaren ilimi to da yake shirin zai gana da iyaye da ɗalibai da kuma malamai kowane irin tasiri gwamnatin wannan ƙasa ke ganin zai kawo musamman a bangaren ci gaba dr nasiba tahir mamba ce a kwamitin tattara bayanan ma'aikatar ilimin ga kuma abin da take shaidawa wakilinmu abdallah shamun bako experience da mu stakeholders in education muka duba halwa yau shekarun da ya wuce da aka fara implement free education policy matsaloli da yawa ya taso kuma eh, quality of education ya sauka quality of morals ya sauka ya fada bayan wannan kuma muna damuwa a wurin sustainability bi ma'ana muna ga kaman ba abinda za a iya a ringa ana yi sa ba shi sa ra'ayin da muka bayar a bangaren wannan shine education ya kamata ya zama partnership shared responsibility cost of education running of education bayan wannan kuma success of education in terms of quality sannan um, high moral standard da discipline ya yeah, depend kan share responsibilities in parents yadda za a yi a tada eh, kokarin yara bi ma'ana maintaining standards farko a government da faith-based organization da tun shekaru da ya wuce muka zama partners in education ya kamata yanzu mu kara karfin gwiwa mu duba yadda za a yi a improve eh, teaching curriculum training eh, colleges mu a improve eh, logistics kayan da teachers da eh, almajiran da za su taliban da za su kare training su zama teachers ake bukata domin training su ya yi karfi ya so in sun komo back to classrooms ko an postin su back to classrooms za su yi aiki da kyau ṣe sa logistics improve sannan improvement in curriculum na da contemporary needs yanzu da muke bukata domin mu da muka review curriculum na mun ga kama akwai gap tsakanin curriculum na da abin da ake bukata yanzu gwamnatin baya ta sha alwashin bunƙasa ɓangaren ilimi da kuma aiwatar da tsarin makarantun sakandare kyauta a faɗin ƙasar sai dai abin tambayar shine ko wannan gwamnati za ta iya aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata ga dai abin da dr nasiba ke cewa campaign policies uh, his excellency john dramani mahama shine da ya ce ya review free shs policy da akufuado ya kawo ya implement shekarun da ya wuce. In an ce wai an review abu, bi ma'ana za a zauna a examine policy nan baki daya a kuma evaluating shi a duba its effectiveness and its relevance. A'a, abinda hadafin da aka ce wai ya zama eh, abin da ya sa aka kawo policy ya ci magurinsa yanzu kuma ya yi effective ko kuwa bai yi effective ba bayan wannan kuma menene impactin wannan policy akan government da mutane baki daya wannan ma'aikata dai tuni ta nemi haɗin kan iyaye da malamai da ma sauran ƙungiyoyin da ke rajin inganta ilimi musamman ɓangaren da ya shafi shawarwari kuma na masu ruwa da tsaki a bangaren irin su malam siba shakibu suka yi maraba da wannan tsari da suka ce hanya ce ta samar da ci gaba a fannoni da dama abin da yake ya danganci Eh, ba da ilimi kyauta ga taliban sakandare mai girma abu ne wanda yake yana da kyau kwarai kuma sare ne wanda ya zo ne ya zauna ba abin da yake za a yi na cewa wai a kau da shi tunda shugabannin siyasa shugabannin kasa da kuma eh, al'umman kasa ma baki daya sun amince da wannan sare wanda yake ya samu karbuwa kwarai da gaske kuma eh, an ga fa'idansa na gudanar da shi saboda haka batun a janye shi ko kar a janye shi wannan bai taso ba tukunna abin da ya kamata a duba shi ne ya kamata a yi kokari a duba tsarin da za a iya a tafiyar da shi don abin da ya gurbata a ciki shine sari. saboda rashin takamaiman tsari ya sa an samu karamcin kudade wanda ya kamata a zuba cikin wanga al'amari da kuma eh, kulawa da wa'annan kudade na wurin tafiyar da wanga ga ma'ana sari na bada ilmi kyauta shi ya kawo ba iya an yi gine-ginen da ya kamata a yi ba ga yara an tafi sukuru yau eh, wata daya wata biyu an komo gida a zo a zauna wurin watanni uku da sauransu saboda ba dakunan zama na karantarwa isassun dakunan zama na karantarwa yana cikin matsaloli kuma da yake aka fuskanta shine wurin karamcin abinci da kuma eh, ingantaccen abinci ko abinci mai kiman da ya kamata kamata a ba yaro a ba talibai wa'anda yake zai gina musu jiki da kwakwalwa to kaga saboda eh, rashin isassun kudade da kuma rashin takamaimin tsari da ya kamata bi domin akwai hanyar da da za a iya a samu a cima buri ma'ana kamar yadda hausawa mafada mm, ma'ana masanan magana ke cewa za a iya doki sun eh, eh, dusi daya a kashe sun su biyu da shi iyaye da dama ne dai suka goyi bayan shirin musamman ta hanyar karfafa wa 'ya'yansu gwiwar halartar makaranta uwar gida umul kairu jafar na daga cikin iyayen da 'ya'yansu suka ci moriyar wannan shiri inda take fatan koda a nan gaba ba za a soke shi ba domin ci gaba da taimakawa masu karamin karfi. A to ni dai gaskiya ra'ayina ne a ci gaba da shi. Saboda gaskiya mu iyaye da yawa mun ci amfanin shi. Uwa da za ta sa saboda ina cewa uwa uwa uwa saboda mu ne damuwan yaran mu ya dame mu sosai. yau kowace uwa ko ce kowane iyaye suna so su ga 'ya'yansu sun je makaranta sun samu ilimi yadda ya kamata kuma an san lokaci zamanin nan komai ya yi ƙarfi sha'anin kuɗi yana da wuyan samu wani aikin ma ka fita nema amma da ƙyar abin da za a ci za a samu to in kuma gwamnati ya kawo free education ai sai mu ce alhamdulillah in yanzu aka soke wannan yawancin iyaye sun ga kaman a'a alhamdulillah yaran mu muka samu na ci da sha su za su ne free ba a biyan komai ai nauyi ya yi musu sauki kenan amma idan yau aka soke zai zamo matsala sosai sosai so sa muna kira ga wato shugaban ƙasa na yanzu don Allah don annabi da manya manya muna kira gare ku muna ba ku haƙuri mu iyaye da ku yi haƙuri a ci gaba da wannan wato free education to kenan gashi na ana muhawara kai idan yakan kama aka yanke shawarar a soke wannan shiri na free shs wani irin illa hakan zai haifar wa wato tsarin karatu da kuma ɗaukan nauyin karatu to ni dai ban ma fatan hakan ya faru amma idan hakan ma ya faru ai zai zama mana damuwa kamar yadda aka yi magana bature ya ce akwai eh, advantage akwai disadvantage komai akwai mai kyau da mara kyau ai kaga yanzu idan aka ce an soke zai zama muna babban bedin ji bature zai zama muna muna fama da ci da shan yara mu kanmu da kanmu la'alla wasu ma gidan hayi suke ana biyan kuɗin ɗaki an bidi an biya kuɗin ɗaki an ci an sha an suturtar da kai sa'an nan kuma a nemi kuɗin biya ma yara school fees zai zama ma iyaye da dama cikas A shekarar 2008 Ghana ta kasance kasa ta farko daga yankin kudu da Sahara da ta faɗaɗa shirin ilimi a matakin farko a matsayin dole kuma kyauta. sai a shekarar 2017 kuma gwamnatin nana akufu addo ta fara aiwatar da shirin ilimin sakandare kyauta madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman abdalla shamun bako shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france